This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makamin roka mai cin dogon zango yau lahadi da asuba a wani abin da al'ummomin ƙasa da ƙasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makamin mai linzami ne da aka haramta koriya ta arewa ta sanar farkon wannan makon cewa makamin roka da take niyyar gwadawa zai girki tauraron dan adam a duniyar wata wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa murya amurka cewa an gudanar da wannan gwajin makamin kuma amurka na sa ido kan lamarin Gwajin makaman da Koriya ta arewa ta yi yau Lahadi dai sa'o'i biyu da gabatar da sabon shirin gwajin da Pyongyang ta ce za ta yi cikin farkon wannan makon ne. Wannan kuma ya biyo gwajin makaman nukiliyan da ta yi a watan Janairu da Koriya ta Arewa ke barazana cewa wani bom ne na ruwa da ake kira hydrogen harsashen da Amurka da kuma sauran kasashe suka musanta. masu neman jam'iyyar republican ta tsaye da su takara shugaban ƙasar amurka sun yi zazzafin muhawara inda suka bayyana tsare wato tsare-tsaren su a fannin harkokin kasashen ƙetare da kuma suka kuma rika caccakar abokan takararsu an gudanar da muhawarar ne ana kwana uku da gudanar da zaben share fage na jihar new hampshire wani zaɓe da ke da mahimmanci wanda zai ko dai ya ƙara wa 'yan takarar karfin gwiwa ci gaba da yakin neman zaɓe ko kuma gurguntar da wannan niyyar tasu ya yi kuma ana bayyana cewa za a ci gaba da wannan gagarumin fafatawa har zuwa ranar da za a gudanar da wannan zaɓe. a ɓangaren democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan majalisar dattijai daga jihar vermont bernie sanders ya ba babba abokiyar takararsa hillary clinton gagarumin rata a new hampshire dukan 'yan takarar jam'iyyar democrat ɗin dai sun gudanar da gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar ta new hampshire jiya asabar inda suke ƙoƙarin ƙarshe na rinjayar masu kaɗa kuri'a shugabar ƙasar colombia juan manuel santos ya ce sama da mata masu juna biyu dubu uku da ɗari ɗaya ne suka kamu da cutar zita sai dai a jawabin da ya yi da aka yayata jiya asabar a akwatunan talabijin ya ce babu shaida da za a iya alakanta wannan kwayar cutar ta zita da cutar nan da ke shafar kwakwalwa mai nakasa kwakwalwa tana kuma hana kuma hana jarirai girma yadda ya kamata kawo yanzu babu rigakafin wannan cuta kuma masu ilimin kimiyya ba su riga sun alakanta wannan kwayar cutar ta zika da na kasar da aka haifi jarirai da ita a makwabciya brazil ba A cikin jawabinsa, Santis ya kuma ce masu binciken ayyukan magani za su isa ƙasar ba da dadewa ba domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan kwayar cutar da ya ce mai yiwuwa ta kama sama da mutane da dama ko kuma mutane 25,600 ranar juma'a jami'an kasar cambodia suka alakanta cutar zika da cutar da ke nakasa kwakwalwa da hukumomi suka ce ta kashe akalla mutane uku a kasar ma'aikatar lafiya ta kasar brazil ta ba da rahoto ranar laraba cewa an samu mutane 4,180 dauke da cutar zika da ta shafi kwakwalwa daga watan oktoba yayin da kuma aka samu mutane 247 da suka kamu da cutar a shekara ta 2014 to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilan amurka da china da pakistan da kuma afghanistan sun amince da wata shawara kan matakan da za a ɗauka na tattaunawar wanzar da zaman lafiya tsakanin gwamnatin afghanistan da kuma ƙungiyar taliban wata sanarwa haɗin gwiwa bayan tattaunawar Ƙungiyar ƙasashen hudu na cewa ƙasashen suna ƙoƙarin sa ranar da za a yi tattaunawar zaman lafiya wadda ake kyautata zaton za a yi a ƙarshen wannan watan ta kuma yi kira ga dukkan ƙungiyoyin taliban da su shiga wannan tattaunawar sanarwar kuma ta ce an tsara rukunin matakai-matakai da za a bi na tattaunawar Ƙungiyar ta kasashe hudu ta jaddada cewa ya kamata shirin ya kai ga warware takaddamar ta hanyar siyasa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali a Afghanistan. Wata majiyar Taliban da murya Amurka ta tuntuɓa ta ce matakin bangare guda ne kawai ba kuma zai kai ga biyan bukata ba. Bisa ga majiyar 'yan ƙasashen ƙetare suna ci gaba da yaƙi suna kashe 'yan ƙasar Afghanistan da basu ci ba basu sha ba. ya kuma kara da cewa hanya guda ɗaya rak da za a shawo kan wannan lamari ita ce kasashen ƙetare su janye daga ƙasar ya ce su ba su da wani zaɓi sai dai su ci gaba da yaƙi majiyun ayyukan binciken tsaro sun bayyana jiya asabar cewa hukumomin ƙasar somaliya sun tsare akalla mutane biyar domin yi masu tambayoyi dangane da fashewar da ta auku a wani jirgin fasinja yana kan tafiya a makon nan wanda ya kashe mutum ɗaya waɗansu biyu kuma suka ji rauni a wani taron manema labarai a Mogadishu jiya Asabar. Ministan harkokin sufurin jiragen sama na ƙasar Somalia Ali Ahmed Jangali ya tabbatar da kamun ya kuma ce ba wata matsalar inji ce ta haifar da fashewar ba. Ya ce babu shakka an samu wani makarkashiya. Wani babban jami'an tsaron ƙasar Somalia ya kuma shaidawa murya Amurka cewa hukumar binciken ƙasar Amurka FBI tana taimakawa Somalia gudanar da wannan bincike. fashewar dai ta tilasta wa matukin jirgin mai lamba 159 da ke kan hanyarsa zuwa djibouti da fasinjoji 74 saukar gaggawa bayan kimanin mintoci 15 da tashi daga magadishu labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. wani malamin yana cewa alala talanil ilma illa bi sittatin ba za ka koyi ilimi ba sai da abubuwa guda shidda zaka'un wa hirsun wasu dibarun wa bulgatin wa irshadi ustazun wa dulu zaman ba za ka koyi ilimi ba sai ya kasance ka zama haziki ne kai Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru kakakin majalisar dokokin jihar Katsina. in ka ilimantar da mace ilimin boko da na muhammadiya ka ceci rayuwanta ka ceci rayuwan zuri'arta gaba daya saboda ilimi yana kunshe da zaman mace gaba daya na rayuwanta hajiya aisha atiku ba gudu uwar gidan gwamnan jihar kebbi kenan Yaba masu sauran masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan shida domin horar da malaman koyar da ilmin lissafi su mai da hamsin da aka zaɓo daga wasu makarantu daban-daban a faɗin jihar. Cibiyar bunƙasa ilmin lissafi a jihar ita ce take ɗaukar nauyin tafiyar da wannan horo. A jawabin jawabinsa na buɗe taron horaswa babban sakatare a ma'aikatar ilmin jihar Alhaji Muhammadu Sangir Ibrahim ya ce ana gudanar horon ne domin tabbatar da ko da yaushe malaman sun kasance cikin shiri. Ban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina Alhaji Muhammad Sagir Ibrahim ya ce baya ga ilimin lissafi suna yin shiri domin dawo da ilimin turanci wanda aka fi sani da English literature akwai ainihin wanda muke ce ma English literature muna so mu maido ta a makarantunmu domin ya kasance mun samu mu kwararrun malamai wajen turanci muna da ainihin masu mathematical improvement center wadda take ita kuma tana kula da ainihin wajen fannin lissafi akwai makarantu waɗanda za mu ɗauka su ma da yawa waɗanda za mu tabbatar da cewa mun kai masu kayayyakin koyo na lissafi sannan za mu sayi littattafai na ainihin koyon turanci da ita ainihin literature din za mu rarraba wa makaranta kamar yanzu muna da rana wadda take ita ainihin rana ɗan abin da ake ne karatu da lissafi da kuma sanin baki reading arithmetic da numeracy wanda za su ƙara taimaka mamu mu ga cewa wannan can wancan al'adu namu na da wanda muke karatu na da an maido shi mun ci gaba da shi a makarantunmu shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina alhaji aliyu sabi muduru ya ce a majalisar dokoki suna mai da hankali kwarai dan ganin sun kawar da matsalolin da suka addabi ilimin lissafi da duk wasu matsaloli na fannin ilimi. Akwai wani abu da yake da tusar mutane kwakwalwa haka musamman ilimin lissafi da na za ga wani lokaci wannan abu kamar ana barin shi baya. Akwai wani tanaji da kan wannan ilimin lissafi. A ai ba ma ni ba tukun gwamnatin jihar Katsina tun daga majalisar dokokin jihar Katsina a ƙarƙashin jagoranci na kwamiti na bangaren education wanda ma yake hedin kwamiti din tsohon principal ne kuma tsohon tsohon malamin makaranta ne kuma a majalisar dokoki mun mai da hankali kwarai da gaske ganin cewa ba za a rika samun matsalar lissafi da ainihin yaren turanci ba na ɗaya daga ciki ko cikin kasafin bana akwai shiri sosai na ɗaukar ma'aikata ƙwararru waɗanda suke da ainihin ilimi na koyar da ko kuma horar da ɗalibai da ko malamai na ainihin ɓangaren ilimi kama daga ba wai english ɗin ko ba wai turancin ko ainihin lissafin kaɗai ba tun daga abin da shahi darussa na ilimin kimiyya su biology biology physics chemistry duk ana kokari ka har ma hausa da islamic studies dan za a ga mafi yawancin yaran mu ma ita ma ba ci suke ba to su ma duk an mai da hankali wurin yadda za a ga cewa inganta wannan da haka tanajin da muka yi ni a matsayina na dan majalisa mai wakilta karamin hukumar mani zan yi iya bakin kokari na in ga cewa lallai malaman da za a tura mana a karamar hukumar nan cewa malamai ne kwararru waɗanda suka sani da niyyar taimakawa da kuma kwaɗayin yin aikin kamar ah, yadda akwai in ba wani malami yana cewa alala talanil ilma illa bi sittatin ba za ka koyi ilimi ba sai da abubuwa guda shidda zaka'un wa hirsun wasdibarun wa bulgatin wa irshadi ustazun wa zaman ba za ka koyi ilimi ba sai ya kasance ka zama haziki ne kai ka samu kwararren shine irshadi ustazun sai an samu kwararren masani kwararre wanda ya san abin kaga kenan a bisa wannan dole ni ma a matsayina na karkashin jagoranci na in ga cewa lallai makarantun da ke akwai na sakandare da na firamare ya kasance an samu kwararrun malaman lissafi da sauran bangare. bangarori in ga cewa an tura su wannan wuri shugaban cibiyar bunƙasa ilimin lissafi ta jihar katsina alhaji muhammad tukur umar ya ce horon wanda suke suna gudanar da shi ne duk a shekara horo ne wanda muke yin shi duk shekara shekara kuma wannan horon da muke yin shi ita gwamnatin jiha ita ke ba da kuɗi da duk wasu hidimomi wanda ya kamata a ce an yi ko mu tahiyar da shi cinto malamai daga wasu makarantu guda ashirin da biyar da gare mu waɗanda su waɗanda makarantu su muke gabatar da wannan project namu muka nemo lakcarori daga manyan jami'o'i na makwabta matan mu da ciki to muka zo muke wannan training namu na wajen kwana biyar za mu shin Allah ya ta ka ce gwamnati ta na ba da tallafinta na kuɗi kamar nawa take ba ku a wannan karan an ba mu wajen sama da miliyan shida don gabatar da wannan horo kamar makarantu na ko in ce malamai nawa suke halatta wannan taro na makarantu ashirin da biyar ne ma'ana makarantun da muke wannan project namu to akalla kowace makaranta mun ɗauko malami guda biyar biyar malamin lissafi guda biyu na chemistry ɗaya na biology ɗaya na physics ɗaya haka muka ɗauko daga kowace makaranta wannan taron bita da kuke musu waɗannan malamai ka ce duk shekara kuna yi watakila kun shafe shekaru kuna yi ya zaka nuna mana tasirin wannan horo da kuke waɗannan malamai zuwa ga su ɗaliban da suke koyawa ko kuma shi duk wanda ya san shekaru kusan goma baya da suka wuce a lokacin kamar irin lissafi abinda kowa yake bukata ko da san kake samu pass a lissafi to tsari ya zo yanzu aka ce ba pass ake nema ba credit ake nema to amma gurgurdan hali da aka zo aka kawo wannan tsari muka duka aka fara da makarantu bakwai suka kai sha tara suka kai sha biyar sai gashi kashi hamsin daga cikin ɗari sun samu wannan wani ma sittin wani saba'in. Farfesa Yusuf Haruna shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina kuma Farfesa Lissafi ya yi ƙarin bayani dangane da wannan cibiya ta bunƙasa ilimin lissafi. Wannan cibiya da aka kafa dama an kafa ta don wannan manufa ne. Matsala ce wadda take shafan duk bangarorin Najeriya gaba ɗaya ba a jihar kaduna ba. Hukumar ƙasa ta fitar da doka cewa duk wani ɗalibin da yake so ya ci gaba ya kamata sai ya samu a mataki mai kyau a lissafi to kuma lissafi darasi ne da mutane suka ɗauka yana ba su wahala to duk abu da ake so a kwari a kai shi mai koyar da shi kansa ya kamata a ce kullum ana sa shi yana refreshin kansa yana gane cewa menene abin da ya kamata ya yi takai na koyar da ɗalibai suna nan shi ma dr aliyu idris Mutuwa. na kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke a Katsina ya nuna wasu dubaru na yadda za a samu maslaha a ilimin na lissafi. Abin da ya kamata muna da matsala me yasa wai muke ganin lissafi yana da wuya bai fa da wuya lissafi ɗaya ne daga cikin darussa wani fannoni wani fannoni na ilimi da ake koyarwa me yasa waɗancan su ba su da matsala ba su da wahala me yasa shi lissafi yake da wahala to a bincika mana a gano dalilin da yasa in aka yi bincike to sai a koya ma malaman dabarun da za su bi su koyar da lissafi ba wai a koya musu lissafi ai da ba lissafi an riga an san shi yanzu in ka je wayannan cibiyoyi koyin ina tsammani zaka ga suna darussan da ake bada ana ƙara koya musu lissahin amma ba dabaru ba abin da muke kira methodology so shi wannan abubuwan su ya kamata a mai da hankali sosai Yusuf Lawal wanda shine shugaban kungiyar malamai waɗanda suke koyar da harkokin kimiyya da fasaha da ya magana a madadin waɗanda suka halarci wannan taron horaswa ya nuna gamsuwarsa ga gwamnatin jihar akan yunkurinta na ba su wannan horo zaradin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya Yanzu kuma sai jihar Taraba inda makarantar tsangaya ta farko da aka bude a jihar da ke mutum biyu wacce ta shiga shekarar ta uku tana fuskantar karancin ɗakunan karatu da kuma na kwanan ɗaliban. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani na ya aiko mana daga Jalingo. Makarantar tsangayya ta garin mutum biyu ita ce ta farko da hukumar ilmi bai ɗaya ta ƙasa ta kafa a jihar Taraba. Amma zai yi wuya makarantar ta ɗauki sabbin ɗalibai a shekarar karatu na 2015 zuwa 16. Dalilar kuwa shine rashin wadatattun azuzuwa da ɗakin kwanan ɗalibai. Ga shugaban makarantar Malam Isa Usman Umar. Bana da aka ɗebi 'yan aji biyu ba aji ɗaya zuwa makarantar nan. Makarantar tana da aji uku ne da aji biyu babu 'yan aji ɗaya. Kasancin classes guda biyu ne kawai. Wanda yi bata ba da dama masu babe su ɗibi ɗaliban aji ɗaya ba kasancewa ko da an ɗibi ɗaliban aji ɗaya babu inda suna su yi rayuwar classes na makaranta babu rayuwar hostel ɗinsu a makaranta da hostel ɗin aji ɗaya zaɗi ba da class za su yi karatu babu shi wannan hujjan ya sa su subeb a jalingo suka tura ma yubeb abuja domin a ƙara mana makaranta sun yi podin leta muna jiran idan abin ya zan ƙara makaranta za a ɗabiyan aji ɗaya za a ƙara musu solte za a ƙara musu komai da komai duk da haka koyo da koyarwa na tafiya yadda ya kamata a wannan makarantar. Ali, here is, uh, come and tell us about time. Which hand is this one? Is it a minute hand or hour hand? Minute hand. Minute hand. Uh -huh. Yes. What of the yes. hour hand? Hour hand. This one. Uh huh. Uh huh. Why is the Tony hand? Tony hand. Labor. Yes. Clap for him. Galibin ɗaliban almajirai ne daga wurare daban-daban cikin jihar. Muqaddas Bilyamin. A shekaran ka nawa yanzu a makarantar nan? Daya. Me da me ka koya? Mm, karatun Arabi da ABC ce. Sunana Sa'id. Sa'idu. Yakub. Kana makaranta nan yau shekara nawa? Shekara na biyu. A dama kana karatun allo? ina karatun allo na kuma ina samun ilimin zamani yadda ya kamata a yau kana shekara nawa biyu a kafin ka zo nan kana karatu a kana karatun allo da wani malami eh a ina a jigawa to um, yanzu kafin lokacin da ke ta da malamin ka can ka fara koyon hada bakake? a'a fara ba amma yanzu anan ka fara koyon hada bakake? eh to a kafar kun hada bakake na karatun arabiya kuma da na kuma na boko ko eh. to a wadda ka koya daga arabiya da ka zo koyon na boko ya baka wahala a'a ka fahimta daga yadda ka koya daga na arabiya ko eh tare da shugaban makaranta isa usman umar muka zagaya haraban makarantar nan hostelin yara kenan na mutane na yara 25 ɗalibai 25 hostelin ɗalibai 50 daya can daya na nan biyar ne kenan to a nan suke kwana kenan eh nan suke kwana to kakin su da kuma da kuma da lokan su da wani abin nan matras nasu da mayafin su da gadin su duka cikin nan ne to a kamar yadda nake gani daga nan waje ba mu da isasshen filin motsa jiki haka ya suke su yi wasannin motsa jiki mm, akwai suna dan yi a dan baya sai dai isasshen filin din babu amma na yanzu akwai request da aka yi daga primary board su biya fiye a jalingo sun yi request din a nemi fili a abuja sun rubuta later sun yi forwarding a ubek a abuja nan fa na ga dai ga alluna suna nan jijjingine mm, nan gurin an gina shi ne purposely saboda idan mun zo mun ba su western education daga safe zuwa karfe daya ko karfe biyu mun sallame su da su yi karatun da su zo su yi sallan azhar da malam su nan da su yi karatu ne 24 hours in an cire awoyin da muke kantar da su boko tun karfe ɗaya da rabi suna karatun allo anan har karfe biyar har karfe shida har karfe bakwai na safe suna tare da malaman allonsu kusan 70% na makarantar din karatun allo ne ake yi only 20% ne ko 25 ko 30% ake karatun boko malamin alkur'ani uzairu malami ya bayyana yanayin karatu a makarantar eto eh gaskiya yanayin karatun nasu da ke ni imana zan na makarantar allo gaskiya yanayin karatun nasu ya bambanta da irin yaran da suke zama karatu irin makarantar bagaji na allon nan gaskiya yanayin karatu waɗannan yara ja sosai ko yaya waɗannan yara da aka tsamo daga yanayin bara da matsanancin wuya suke ji a yanzu abdurrahman abdurrahman wa ya kake ji yanzu da ka dawo wannan makaranta yanzu daɗi yanzu daɗi ah, ya sunanka aminu mustapha A yanzu yaya kake ji? Na jin daɗi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aisha Atiku Bagudu ta sake nanata muhimmancin ilmi baki ɗaya musamman ilmin mace. Hajiya Aisha Bagudu wacce ta zanta da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta ce idan aka ilmantar da mace tamkar an ilmantar da al'umma. Sabani yadda ake kallon ilmin zamani yau musamman a ƙasar Hausa. na farko dai ilimi abu ne mai muhimmanci ga addini idan mutum baya da ilimi babban matsala ne mace in tana da ilimi in ka ilimintar da mace ilimin boko da na muhammadiya ka cece rayuwanta ka cece rayuwan ta gaba ɗaya saboda ilimi yana kunshe da zaman mace gaba ɗaya na rayuwanta um, addini bai hana neman ilimi ba ko kaɗan kuma an addinin musulunci ana an yi maganan 'ya'ya mata su nemi ilimi komi tsufanka ka nemi ilimi shi sa kake kike ganin ake islamiyya har na dare ilimi zuwa jami'a yana da kyau saboda ya kunshi abubuwa daban-daban yanzu misali idan ka je asibiti za ka ga mace ta je tana cewa ba ta son likita namiji ya duba ta sai mace yar uwata to idan ba a bar yara suka je makaranta ba har jami'a ina za a samu likita mace ina za a samu mace sanata ina za a samu mace teacher ina za a samu mace ayyuka ga sunan kala-kala da mata ke amma fa sai ta je jami'a za ta samu kuma yau kowane irin uwa ko uba an ka ce ga ɗan shi can ya kai wani matsayi yana jin daɗi saboda zamani ya canza to ranke da jihar kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya da suka watan suke baya ta fuskar ilimin ya'ya mata wani yunkuri ne za ku yi na ganin jihar kebbi ta fita daga cikin wannan layi alhamdulillah yanzu dai daga lokacin da an karantsar zuwa yanzu kowa ya san mai girma gwamna yana ta magana a kan ilimin yara ma. mata da kuma makarantun ne na yara mata da ake ta gyare-gyare saboda yara mata su ji daɗin zuwa makaranta sannan kuma ana shiga ƙauyuka ana fatakar da iyaye su bar 'ya'yansu su je makaranta sannan kuma akwai ƙungiyoyi kamar misali ni ina da ƙungiya ta wata kaina wadda muke ce ma malfai Mass Literacy for the Less Privileged and the Almajiri Initiative. Muna ce mata malfai saboda sunan yana da tsawo. Muna zuwa ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna ma mutane bayani yadda ya kamata su sa 'ya'yansu makaranta, maza da mata. Muna nuna musu um, mahimmanci kuma da riban da za su ci idan yaransu sun shiga makaranta. Ana koya ma iyayensu sana'a. saboda su bar yaransu su je makaranta saboda idan kana hira da iyayen in kana tambayan su za su gaya maka da cewa ba mu barin ta ta tafi saboda sana'a tallar da muka yi waze muna menene menene to shi yasa muke koya musu irin sana'a cikin gida yara ku bai 'ya'yanku su je makaranta a kan su je su nemi ilimi idan sun dawo kuma da kuke cikin gida za su koya muku sannan kuma ku kuɗinku ne za su lissafa muku kuɗinku da kyau za ku gane irin dai abin da zai enticing ɗinsu su bar yaransu su je zuwa makaranta kuma gaskiya akwai ci gaba sosai iyaye da yawa yanzu suna bari yaransu kuma kin san akwai dokar da aka sa kin san ana kan cire yara a yi musu aure daga makaranta to akwai dokan da an ka sa na hana cire yara a yi musu aure to muna magana da in mun je ana ganin kamar irin district heads na ƙauyuka ana gaya musu su kuma suna ɗaukan mataki a kan wannan abu so kin ga an samu ci gaba a cikin jiha to ta yaya kuke so ku karfafa musu gwiwa domin su samu ƙarfin dai su ce su tura yaran nan ya mata musamman shine na miki magana shine na ce miki abin da muke yi kin ga kamar shi yanzu mai gida akwai alkawalin da ya yi na yara mata da za su je kamar college of education za state za ta biya musu masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kiba hero diodone wadda ya daidaita da sautin shirin a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makamin roka mai cin dogon zango yau lahadi da asuba a wani abin da hukumar ƙasa da ƙasa ke kyautata zaton gwajin wata fasahar makami mai linzami ne da aka haramta koriya ta arewa dai ta sanar farkon wannan makon cewa makamin rokan da take niyyar gwadawa zai girke tauraron dan adam a duniyar wata wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya tabbatar wa murya amurka cewa babu shakka koriya ta arewa ta yi wannan gwajin kuma amurka na sa ido akan wannan lamari masu neman jam'iyyar su ta republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasar amurka sun yi zazzafin muhawara inda suka bayyana tsare tsaren su a fannin harkokin ƙasashen ƙetare wanda jam'iyyar republican da kuma suka rika cikin abokan takararsu an gudanar da muhawarar ne ana kwanaki uku da gudanar da zaben share fage na jihar new hampshire wani zaɓe da ke da mahimmanci da zai ƙara wa 'yan takarar ƙarfin gwiwa ci gaba da yakin neman zaɓe ko kuma wuta da wannan niyya ya a ɓangaren democrat kuma binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa ɗan majalisar dattijai daga jihar vermont bernie sanders ya ba babbar abokiyar takararsa hillary clinton gagarumin rata a new hampshire dukan 'yan takarar jam'iyyar democrat ɗin dai sun gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a jihar jiya asabar inda suka yi ƙoƙarin ƙarshe na rinjayar masu kada kuri'a. Shugaban ƙasar Colombia ya ce sama da mata masu juna biyu dubu uku da ɗari ɗaya suka kamu da ƙwayar cutar zita. Sai dai a jawabin da ya yi ga ƙasa jiya Asabar, shugaban ƙasar ya jaddada cewa babu shaida da ta nuna cewa wannan ƙwayar cutar tana da alaƙa da ƙwayar cuta ta zita. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.